Wani lamari da ke zama na firgitarwa da ya shafi batun tsaro kai tsaye shine na fashewar wani abu mai kama da bom daga cikin irin keke napep ɗin nan da ake haya da ita wanda aka fi sani da suna a daidaita sahu cikin tsinken jama'a a birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia kuma lamarin ya faru ne a kasuwar 'yan doya da ke garin na aba fashewar ta yi sanadiyar jikkatar mutane da dama ko da yake dai ba salwantar rayuka kan yadda lamarin ya abku na ji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye kuma ga abin da suke cewa aliyu sani ta jikinka ta ina wannan abin ya same ka akwai hannuwa na guda duka dai bayana da kafana kamar ya kona ka ne a hannu ko abin ya faru a yankawa ne duk yayi kamar ya yanka na a yanzu kuma akwai bulu a jiki na wanda ba cire ba ba harbi bane ba wannan abin da ya fashe hmm. shine ya fitar da wasu borisa haka to baki ɗaya borisan nan ne suka fitar mini a jiki na. shaibu abdullahi ne na dawo da gudu sanda zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake na rasa yanda zan yi yanzu ma haka nan ina asibiti an cire mun karfe guda biyu a ka waye kuke zargin sun tada wannan abin ne wasu masu keke a su fahu su muke zargi su ma shugabannin kasuwar ta yan doya na garin na'aba sun bayyana cewa suna cikin fargaba Basiru Isa ni ne ciyama na kasuwar. Sai muka ji wani karar fashewar wani abu a bakin hanya kuma dukan muna bakin hanya a zaune. To lokaci guda sai muka ji muka ji sun mu suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wani direba dan Jos sai yake gaya mana cewa wannan karar da kuka ji fa ba kara ce wadda ta shafi ta taya ko wani abu ba. Kuma a jikin keke na tete babu wani abin da zai fashe wannan karar illa dai bom. Allah dai mutanen mu guda shida waɗanda suka ji ciwo sosai. Eh, sunana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a babban masallaci da ke garin ba. Wallahi to abun gaskiya ya tayar mana da hankali. Saboda haka mun zo asibiti mun ga waɗannan mutane da abun ya shafa kuma mun sanar da hukumomi da gwamnati musamman na ƙara matakan tsaro. Kamar akwai wasu da kuke zargi game da wannan al'amari. Gaskiya ne waɗanda muke zargi kawai ba su wuce waɗanda suke hankorin a raba wannan ƙasar ba. To sai dai kuma na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Abia. To sai dai kuma lamarin ya ci tura a gefe ɗaya kuma wasu 'yan bindiga ne suka buɗe buɗe wuta kan taron wasu sarakuna a garin Okirka da ke jihar Rivers. Ko da yake dai 'yan bindigan sun buɗe wutan ne jin kaɗan bayan kammala taron sannan kuma buɗe wutar ya yi sanadiyar salwantar rayuwar wani majibanci ɗaya daga cikin sarakuna wanda aka nunar ɗan arewacin Najeriya ne mai suna Abubakar Wurno. Wani da ke zaman abokin mamacin mai suna Alfa ya yi mini ƙarin bayani. Wato abin da ya faru dai jiya shi sarki na Okirka. Eh, da shi watan His Royal Majesty Chief Atake su mutanen community din sai suka kira suka ce tun da ya zama sarki a wani chief da yake damun su a tsaya tare da chief din nan don Allah a samu IP a samu zaman lafiya kenan ko a samu zaman lafiya ga baki watan an gama taron an fito za a tafi ana dan jefe-jefe da hadda ana kokarin fita harbi from nowhere dan ni na tare da shi ma ina tsaye kawai na ga mutum ya kwanta a jiki kawai a gaba na inda motar mu tsaye tare muke lamarin rashin tsaro dai batu ne da ke ci gaba da gallabar Najeriya ko da yake dai gwamnatoci kama daga na tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi suna nunar suna iya bakin ƙoƙarinsu Lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.